السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da ya nuna mana wannan safiya ta juma'a uku ga watan ramadan hijira 1447 wanda kuma ya daidai da 20 ga watan fabrairu da 2026 muna makarantar cibiyar sahabai ne da ke tsohuwar kasuwa a nan cikin birnin sokoto domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan a cikin littafin zub da ziyari ta'awi wanda wani bawa allah ya wallafa wannan littafin a cikin ci gaba da karatu muna cikin suratul tagabun kuma za mu tashi aya ta goma a cikin wannan sura kamar yadda za mu ji a bakin alaramma والذين كفروا وكذبوا بآياتنا allazina kafaru waɗanda suka kafirce wa Allah suka kafirce wa manzon da Allah ya aiko suka kafirce da alqur'ani da Allah ya aiko wa kallamu bi ayatina kuma suka karyatar da ayoyin mu da ke kunshi a cikin Alƙur'ani wallahi ce ulaika ashabun nar waɗannan su ne ma'abuta wuta khalidina fiha kuma masu dawwama suke a cikin wutar wa bisa kuma tir da wannan makoma ta kasance makoman mutum a yaran ranar alkiyama wuta to wannan makonar ta yi muni wannan aya tana bayani ne akan eh, sunan wannan surar yadda a ranar alkiyama wasu za su je aljanna a tsoko eh, kujerun eh, da aka tanada na aljanna ga waɗanda suka je wuta a miƙa musu su ko waɗanda suka je wuta a ɗauko kujeru na wuta na 'yan aljanna da aka ajiye musu su kuma a zo a dillin kama 'yan wutar sai Allah ce ma a saba min musibatin illa bi iznillah babu wata musiba da ke samuwa face sai bi iznillah da kaddarowar ubangiji kuma da nufin ubangiji idan kaya ce ta soke shi, to Allah ne ya kaddaro kuma Allah ne ya nufi haka nan ya faru idan rashin laya kai ciwon kai ciwon ciki masansara Allah ne ya kaddara kuma shi ne ya nufi haka nan ya faru idan musibar gobara ce musibar ambaliyar ruwa da duk musibu na iska da ruwan sama da makamantansu duk babu wata musibar da za ta faru face Allah ne kaddara wannan musibar kuma daidai wannan lokacin kuma yadda Allah ya kaddara to musibar nan ba za ta wuce haka nan ba idan gobara ce in ɗaki guda Allah umarci wutar nan da canye da ta canye ɗakin nan guda ba ta kai tarewa zuwa gaba in ɗaki biyu Allah ya nufa wutar nan ta canye to duk masu kashin gobarar duniya ga in sun taru to lalle ne sai ta ce ɗakunan nan dutu babu yadda za a yi a kashe wannan wutar saboda haka Allah ke ba mu labari amma menene maganin musiba Allah ce wa man yi umar billah wanda duk yayi imani da Allah ya san cewa musiba kaddarowar ubangiji ta da kuma nufin ubangiji da hukuntawa sai to duk wanda ya san haka ya miƙa al'amari ga Allah ya haɗe kalbaku sai Allah ya nasar da zuciya sai idan musibar ta faru sai Allah ba shi natsuwa a cikin zuciya sai Allah ya tuka mai haƙurin wannan musiba a cikin zuciya sai babu masiba wadda ta kai mutuwa a ce an rasa rai to babu masiba da ta kai hakan in don masiba ta lashe dukiya abu ne mai sauki idan ba ta tafi rayuwa ba amma idan ta tafi rai ta wannan masiba ta yi girma amma duk da haka kuma me ya kamata sai mominin ya yi haƙuri ya bar wa Allah al'amari ya san cewa daga Allah ne ba daga wani ba amma duk lokacin da musiba za ta faru ki ce ai ina ganin kulle-kullen wacce ta dama tana haƙi da ni tana kaza da ni saboda haka lalle da gare ta ne duk ki haka nan to ke ƙara makanki wannan musibar shi yasa Allah ke to a haɗi mana wanda duk ya imani cewa musibar nan kaddarowa Allah ce da kuma nufi ne da hukuntawa dai to ya hada kalbahu Allah zai natsar da zuciya ta shi baki natsuwa ga zuciya ki ɗebe mai firgita ki ɗebe mai tashin hankali da duk alamomi na musiba za ka zo ka ganta ga ta zaune kamar ba ita ta wannan musibar ta sama ba saboda mai don ta yi imani cewa wannan musiba daga Allah ce in daga Allah ce to yaya za ta yi sai ta koma ma Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ba mu labari yana cewa ajaban li amril mu'min lamarin mumini yana da ban sha'awa yana da ban mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna amrahu kulluhu khayr al'amarin mumini duk gaba da alheri ne amma kuma da zalika illa lil mu'min babu wanda lamari ne yake haka nan face sai mu'mini menene lamarin mu'mini annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ina saba gubbarra idan wata cuta ta sami mu'mini sabara sai ya hakuri fa kana khairan lahu sai wannan musibar ta zama alkhairi gare shi wai na samar sarwa idan ku abin farin ciki da murna ne ya samu mumini shakara sai gode wa Allah fa kana khairan lahu sai wannan alkhairin da murnan ya ƙara zama alkhairi linkin balinkin amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'mini kadai shi da wannan saboda haka iyaye mata da yan uwa mata duk lokacin da wata musiba za ta faru ki bar jawo sunan wane ki bar jawo sunan wacce ki ce wannan al'amari daga Allah ne kuma Allah ya kaddaro Allah ya nufo Allah ya hukunta haka ne da ke yadda ke imani da haka nan to ke hutar da kai kuma ke hutar da zargin duk wani wanda kika ga cewa kamata ki zarga sai ki ta ɗaukar alhaki waɗanda ba su je ba ba su gani ba su je ki ta zaton cewa su ne suka yi miki wannan kulle-kullen alhali ko ba su gani Allah subhanahu wa ta'ala ce wallahu bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wa ta'ala alimun masani ne bi kulli shay'in da duk wani abu da muka sani to Allah na da masaniya game da wannan abin duk musibar da za ta samu idan muka yi haƙuri lada ce za a rubuta mana annabi sallallahu alaihi wasallam yake hatta shawkatu tushaku duk da kaya da za ta soki musulmi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to a rubuta mai lada to saboda haka musibin da ke samu mu mu mai da lamari ga Allah mu yarda da cewa daga Allah ne hukuntawa Allah ne ba wa kulle-kullen wani ba in wani ma na da hannun ciki watakila ba na ya fara kulle-kullen ba amma yaya aka yi tun inda aka yi hito wancan abin bai samu ba sai yau ne wannan abin ya faru to dama Allah ya hukunta da hannun wani ko ba da hannun wani ba sai wannan abu kaza ya faru gare ki a wannan ranar kuma daidai wannan lokaci saboda haka babban zargin kowa Don wani na da hannu ciki to ta Allah shi zai yi ba miki haƙƙinki sai dai ke bar ma Allah kuma Allah ba ki ladan wannan bar mai da kike kika yi hakuri Allah ma sai Allah ce mana ne wa aqi'u Allah wa aqi'u rasul Allah ce wa fi Allah ku yi wa Allah da'a wato ku tabbata bisa ga yi wa Allah da'a da kuke bisa gare ta to ku tabbata bisa ga wannan da'a wa fi rasula kuma kuwa manzo ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'a Allah Abdullahi yake anna isyanihi ma domin saba wa Allah da manzo ne wa azamul masa'ib su ne musibobi waɗanda suka fi kowace masifa girma ya zan mutum ya saba ma Allah ya saba ma zo Allah to wannan masifa ta kai koli fa in idan ko kuka ba da baya fa'inna inna ma ala rasulina albalagul mubin ku sani cewa abin da muka dora wa manzonmu shine isar da manzanci almubino bayyananne kuma ya isar da manzancin saboda haka ya aikata abin da Allah ya umarce shi na isar da manzanci abin da ya rage ku ko ku karba ko kuma ku ki karɓawa, wannan kuma na da gare sai Allah ya ce Allahu Allah madaukakin sarki la ilaha illahu babu wani wanda ya cancanta a bauta mai face sai shi saboda ta wa'adallahi fal yatawakkalul mu'minun ga Allah ne ya wajaba duk mu'minai gaba ɗaya su dogara mu dogara ga Allah ga duk abin da ke faruwa gare mu na alkhairi ne ina sharri ne to mu dogara ga Allah mu ban dogara ga kowa li'anna imanuhum bi anna al-kull minhu yaqtabi dhalik imanin da mu'minai za su yi cewa babu wanda ya cancanta abota wa face sai Allah wannan yana hukunta da cewa kuma gare shi ne za su dogara idan ya kasance ka imani da cewa Allah shi kaɗai cancanta abotawa. to saboda menene ko ba za ka dogara gare shi ba saboda ka duk abin da ya taso to mu dogara ga Allah mu sani cewa Alheri da sharri duk gaba daya daga Allah suke ba alheri kaɗai ne daga Allah sharri daga ɗan adam ba Allah ce kul kullum min indillah da alheri da sharri duka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka faɗa musu cewa daga hannun Allah ne sai dai idan sharri ya faru sai mu jingina ga shekaru. idan mu yi mantuwa sai mu ce shaidan ya mantar da mu idan hatsaniya ta tashi sai mu ce shaidan ya rura wuta hatsaniya ba za mu ce Allah ba amma duk da haka kuma daga Allah ne amma idan alkhairi ne sai mu ce daga Allah kai tsaye ladabin da shari'a ta karantar da mu kenan mu sani cewa alkhairi da sharri duk daga Allah ne saboda haka iyaye mata ‘yan uwa mata mu zanka dogara ga Allah mu bar zargin juna idan wani sharri ya faru ki bar zargin ‘yan uwarki ki bar zargin abokiyar zamanki ki bar zargin wata wadda kuke gasar neman wani abu da ita babu mai iyawa komi face sai Allah Zo abin da kike nema ba mai hana ki samu face sai Allah ko abin da kika samu kuma daga Allah ne abin da kika rasa daga Allah ne kaban yadda in duk duniya sun taru su samar miki da wani alheri, za su iya ba face sai abin da Allah ya baki haka ma in duk duniya sun taru su kulla miki sharri babu sharrin da zai same ki sai abin da Allah ya samar da ke na sharri idan muka dogara ga Allah ga haka mun hutar da zukatanmu sai ki zauna cikin kwanciyar hankali ke san cewa ba abin da zai faru da ke sai abin da Allah ya rubuto miki abin da Allah bai rubuto ba kuwa to wannan abin ba zai faru gare ki ba ba hana in kina da rashin lafiya ta shi bidi magani ba amma ki sani duk abin da kike ciki Allah na da masaniya kuma da duk ilai da kudura sai, da irada sai, wannan abin ya faru الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده Allah ce ya yi wallazi na amuri ya fi waɗanda suka yi imani inna min jikun lalle ku sani daga cikin matan aurenku wa auladukum da kuma ‘ya’yan da kuka haifa a zuwan lakum akwai yanku daga cikinsu. kana tare da matanka amma kuma makiyanka ce tana nan tana ma kulle kulle saboda ka bata mata rai kayo mata kishiya saboda haka duk gaba ɗaya a rasa ma baki ɗaya a halaka kama duk gaba ɗaya in ya so a yi mutuwa kasko don ba ta ka ba ka take ba saboda mai za ta yi maka kulle-kulle don ɗaya kayo mata kishiya saboda ni ko don ka ɓata mata rai ta ce abu ka za ka ke so ka ce a'a ba ka da ko kuma a'a ta yi haƙuri ita kwata ta haƙiƙa ban taɓa jin an ce eh, namiji ya sa mata ta guba cikin abinci ta ci ka mutu ba ban taɓa ji ba iyaye mata da wa mata ban sani ba ko kun taɓa ji amma sau nawa mata aure ke sa mazan su guba cikin abinci su sa musu guba cikin abinci, sha da kasu mace ta ɗauko yuka ta diba mijinta yana kwana yana kwana ta zo ta gagara mai yuka ta yanke kamar da aka yin tarako ‘yan ba ƙiyya take gare shi ba tana mai haka nan Ban ɗaura muku aure a eh, ba ki so na a eh, tsere ki tahiyar saboda mai ki tsere ce don kan so ne shi ke nan amma mai ana yanke shi iyayyar ta wuce wuce. namiji gashi mai basira mai hankali mai tunani amma an yi ta kasuwa kan shi dabinci abin naira goma an haka zuwa ka ba shi naira daya sai ɗauka shi basuwa don ba cikin hankali ne yake ba abin naira dubu ki sai suwa naira ɗari don ba cikin hankali ne wata daga cikin mata ne ta sa mai dagattau yadda sai mun gani an kana zama da wata gidanka tun bai zama da ita saboda mai ke ya zauna da ke ce ba ki yadda a zauna da wata da Allah kike faɗa ba da mijinki kike faɗa ba Allah ya ba shi dama da cewa ya armi mata ɗaya har hudu yana iyawa ke ya armoti, ya ƙaro wata kuma ke ce to a gidan gaba kenan ba da shi kike faɗa ba da Allah kike faɗa Allah da ya ba da dama a yi mata fiye da biyu fiye da ɗaya Allah yana faɗa ba maza masu aure ne daga cikin matan su ta hattara akwai makiyarsu daga cikinsu saboda aka sai wanda ka jarraba ta ka gane gaskiyanta ɗari bisa ɗari sannan za ka miƙa wuya gare ta wannan sakwata muna da dama ƙwarai da gaske daga cikin jihohin arewacin najeriya inda musulmi inda musulunci din ya katutu nan, su wura arna ba a kusawo nan arewacin najeriya irin ababen da ke faruwa wasu jihohi tsakanin maza eh, da matansu sai abin ya ba su mamaki wasu mazan ma gaba ɗaya ba su cin abincin matansu abinci ta dafa mai ya ci a'a sai je je hotel ya sai abinci to ina jin daɗin aure matanka da ka auro ba ta dafa ma abinci kuka zauna kuka ci tare ba a ce sai ka je ka ci abinci saboda rashin aminci ko ke da kike zaune gidan kina jin daɗin aure a ce mijinki zai ci abincin da kika dafa don mai amince da ke ba ai ya kamata ki zargi kanki ba kanki wa'azi neman taimakon mallakar miji wanda ya zama ruwan dare bi ta zai ya zama ruwan dare ƙwarai ko ya zan gaba ɗaya ita da mallakan komai da komai cikin gidan sai abin da ta ce duk da ce wane zai ba su wa ita suka miƙa ma ya ce yau ga ce wanen gidan ga alhali ba ita ba za ta yi abinci ba a ba ita aka ba ce wane ita ko ta kira wanda za ta yi abincin ta ba ta in ya zo ta rage wani abin da za ta rage ciki a ce to abu kaza da abu kaza da abu kaza ma za a yi ke fasani ba umarni ya koma ga hannunta don mai ta mallake miji maimakon shi ya zama takobin daga a ita a takobin daga hausawa ne ke da tsarin uwar gida babu ruwan musulunci da uwar gida babu wata kuwa a cikin wannan gidan miji shi ya uwa shi ya uba komai ga hannu na ciki duk kayan kwalama ka shigo wanda su gida a sai dai a miƙa mata ita za ka raba shi miji shi zo shi ɗauka kowa shi zo shi ɗauka waye ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi kai ne ke rabo in ya taho da abu cikin gida bayan ya raba sai ce ya Allah ba irin rabon da na iya kar ka kama ni da abin da ka iya wanda ni ban iya ba yau annabi ya rabo tsakanin mata ne sai yawa Allah wannan addu'ar ya roƙi Allah ya kankan da kai zuwa ga Allah ba gida shi ka miƙa ma cewa shi na araba ba in ya so ta zaluncin da za ta yi ta ba wanda za ta ba ta hana ma wanda ba ta son a ba saboda haka mu tsoron Allah iyaye mata da yan uwa mata kan ki zamo matsiya ga mijinki ki zamo masoyiya gare shi ki zamo sanyin zuciya ta kan ki zamo bala'i gare shi in kika zan bala'i gare da kina ganin bala'in nan na duniya da kuma lahira in kika zamo sanyin zuciya gare shi kuma kina ganin sanyin nan na duniya da lahira ina min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum daga cikin ‘ya'yanku akwai maciyanku ji Allah su ba na ta'ala waɗanda ka roƙo Allah Allah shi kada kiwa ci nama uba ne fa a kiwa ka so Allah shi ka zai shi ka shi in ya so su gaji dukiya wanda masoyi ne ga uban bai so uban in duk duniya ga gaba ɗaya za a tara a bashi ya fi son gashi ga uba ne amma shi Allah ta da giwa mace namu kuma ke uwa ke mace kina ji ki ce amin wata ki daga gare ke samu wannan tarbiyyar ke ki fara azamu uba ne kawa ba ki so ne ya'ya ne kuma suka koya da gare ki ba haka mai ina suka gani wa karanta da su su ki obama to saboda haka allah ce mai hattara allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗannan matanku da 'ya'yanku nan da suke makiyanku ne yushghilukum an ba? suna ɗauke muku hankali ga barin yi wa Allah ɗa'a wa yukhasimukum fi amri dini wa duniya su zo suna jayayya da ku game da al'amarin addini da kuma al'amarin duniya babar kai ibada cikin kwanciyar hankali ba babar kai je ka bido abinci cikin kwanciyar hankali ba to ya za ka yi da kanka kowace fita san yadda tsakaninta da mijinta yake a ji tsoron allah a gyara mutum ba Allah ba ne mijinki wata ran sai ya zalunce ki sai da gamsar ko bisa mantuwa ko bisa kuskure saboda haka duk haka nan ya faru to ki hakuri sai ki ce za ki kayan bai iyaka ki lura da shi wane ne eh, abin da kai ba daidai ba ne ba irin ka kamata kai min abu kaza ba ka matsayi na gare ka gidan da kai ka armo da sunan kana so ka kawo ni gidanka to saboda me za ka yi mini abu kaza sai duk gaba ɗaya ce kunyata ko mina na nake ma ya zan kai ma kake raba mini faɗa mini don Allah don in gyara da ke haka shi nan ke kashe mai eh, baki sannan ke buge mai gwiwa Allah subhanahu wata'ala ce fahadaruhum ku hattara da waɗannan matanku ku da kuma yayan wato khudhu hidrakum ku riƙi saunan ku wala ta'amalu gawailakum kada ku amince da irin musibobin da za su iya jawo muku kamar ilhaji kamar hana alheri ya sauko a cikin wannan gida gidan da ake ta ta'abta bala'i a koyaushe ina alheri ka gida cikin gida kullum ta kulle-kulle ake yi ba a gidan wancan bokan ba a gidan wancan bokan ba a gidan wancan burojin ga anan dai ba a ƙauye kaza ba a lungu kaza duk dai abin dole gida dai ya koma hannunki ba ki ta yanki gina gidanki ki zauna can duk ji mulkin ki ga dama in ce jihadi za a hita ya ce to wani ka bukar ka hita wani ka yi ta kaji a kasar mini kai zai zaman ka to maki ya ce kiki ke kiki cusa mai ba ki shawara mai ta zuwa jihadi don neman lada don neman shahada don musulunci ya yi ƙarfi ya hana shi zuwa jihadi don da yana mijinki ba ki so a kasar miki shi ke kina ganin so ke nan kike mai to ba so ba ne wannan da jihadi da kira zuwa ga addini musulunci ya samu gindin zaman ana ta kira zuwa ga addini waɗanda suka karɓa sun karɓa, waɗanda suka ciya su kuwa musulunci karan tsaye Allah ce maza a yake su su wane ne za su yake su mazan ku ne za su yake su dalilin da Allah ta ce daga cikin dalilai ke nan namiji ɗaya an baka dama auren mata hudu wani ya je wurin jihadi an kashe shi wani ya je an kashe shi wani ya je an kashe shi to matansu da suka bari su ya za a yi da su saboda haka duk namiji yana da iko ya armi mata hudu sai a rage wannan raɗaɗin samun zaure ne yawan zaure ne in yake ta sai ta aure ko kuma ga zawara ce kina ta roƙo Allah Allah shi kawo mata miji amma kuma ke da a gidan miji an auro ɗiyan wata tana bazawara ko kuma ta yi ta arme budurwa ke tsaya kina faɗa saboda me za a yi miki kishiya amma ke kina da tsiyaki da ke roƙon Allah Allah ya ba ta miji kuma duk wanda ya hito ko mai mata uku ne kina ƙara mai ta hudu ta hudu inda ke ga yayi miki to kina ƙara mai ita to in ke ba ki son kishiya saboda me za ki ba shi ki yadda a baki da yake aure ke san cewa kishiya za ta zama ga wasu saboda haka mu tsoron Allah iyaye mata da yan uwa mata Allah ce wa in ta'fu ko maza idan kuka yi afuwa kuka yahe laifukan da matanku ke aikata muku na nuna kiyayya a bayyane da kuma waɗanda 'ya'yanku ke aikatawa wa tasfahu kuma ku da kai Allah ce bi tarki tasribi alaihi ta hanyar barin zargi ko yaushe ba abu ka zaki gidan gaba ko ba abu ka zaki ba sai da na tashi tsaye tukunna ki bari to ba haka nan ba ka hane ta ta bari ya to shi ke nan maganar zargi bai ko taso ba wata biro kuma idan kuka yaye kuka gafarta musu kuka turbuɗe wannan laifin kamar ma ba a yi ba to fa inna Allah ghafurun Allah shi ma mai gafara ne ga ku mazan da kuka yafe wa matanku kuka gafarta musu laifin da suka muku rahimun kuma Allah mai jinkai ne saboda ka yi amilkun mislama mu'amilkum Allah zai mu'amala da ku daidai yadda kuka yi mu'amala da iyalinku wa ya tafassal alaikum kuma zai kara muku kuma wata falala akan irin ni'ima yahiya da kuma gafara duka wa iyalanku saboda haka nan Allah subhanahu wataala yana kiran magidanta ne cewa laifukan da iyalansu ke musu da ɗiyansu ke musu to su yahe waɗannan laifukan idan suka yahe suka gafarta musu suka bar ambaton ma wannan lekin kamar da dai ba su taba aikata wannan lekin ba to Allah subhanahu wataala shi ma zai yahe musu zunubansu ya gafarta musu kuma ya lillita musu ma lada aka haka ya Allah ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna Allah hayyar ku sani lalle ne amwalukum dukiyoyinku da kuke ta tarawa kai dai ka tara dai ka zama miloniya ko ka zama biloniya ko a ce ke ta hajiya mai eh, kaza mai abu kaza ke an gida kaza wuri kaza ke an gida kaza wuri kaza ke an mallaka abu kaza Allah ce to dukiyoyin nan naku wa auladukum da kuma ƴaƴan da kuke haifa fitnatun Allah ce fitina a ku muku ku kujiya fitina ta muke tarawa amma kuma wa'ad bai son dukiya kowa na su wa'ad bai son haihuwa kowa na so haihuwa Allah ta ibtila'un lakum min Allah wato jarabawa ce daga Allah zuwa gare ku idan Allah subhanahu wata'ala ya baka kuɗi ko ya baki kuɗi to Allah subhanahu wata'ala jarabawa ce ya kawo mika a hannunki a gaya za ku yi da kudin nan ta bugun gaba za ki ta yi ta ganin tv ko keke hin kowa cikin yan uwanki cikin yan shiyaki cikin yan garinku abu macen da ta kai ki kudi haka nan za ki yi ko ko ta sadaka za ki ta yi Allah ya arza haƙoƙi akan dukiyoyi. banje haƙƙin zakka Allah na kira ga masu dukiyoyi su ciyar da marayu su taimaka ma gajiyayyu su taimaka ma mabukata su ba da kudi a gina makarantu su ba da kudi a gina riyogi don a samu abin ruwan sha su sauran hanyoyi na alkhairi da Allah ke kira mabukata su ba da kudi a gina waɗannan abubuwan don samun walwala da kuma nishaɗi a cikin al'umma su kuwa Allah subhanahu wata'ala zai saka musu alkhairi linkin balogi Allah ce manzolin lalin da yin hukuna walawun fi sabidinla kama tsali habbatin amfanin saba'a sanabin Mai kullum sun bula tambiya su habba wallahu zuwa ibi liman ya sha wallahu wasu wani alim waɗanda ke ciyar da zuciyoyinsu saboda Allah kamar misalin ƙwaron gero guda ne da aka je aka shinka, da ƙwaron gero nan ta tsiro ta hinta iya kare sai ga zangarniya guda bakwai gero ga ya hidda zangarku guda bakwai a zangarkun nan guda bakwai kowace zangarniya na da ƙwara ɗari a ciki ɗari so bakwai ɗari bakwai kenan Allah zai lullunka miki idan ka kai dukiya kika boye ba ki ba kowa iyaka daga larurarki sai larurarki duk da yan uwa in suka je a je inda hajiya wace larurar ga ta sa muna hannu ta kama muna ta ce su wallahi dai ina da larurori ko ni gaba karan da yawa to Allah ne ku yi mini haƙuri iyaka ki ba yan uwa haƙuri min amfanin kuɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a faɗi muna hadisi ne abu hurairar ya ruwaito ingantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani yini da bayi za su waye gari a ciki illa wa malakani yanzila Allah na saukar da mala'iku guda biyu kullun ne wannan kullun duk yini Allah sai Allah ya saukar da waɗannan mala'iku guda biyu mala'iki guda addu'ar da suke yi Allahumma aati munfiqan khalafan ya Allah duk wanda ka ciyar da dukiya dai ka bashi makwashin abin nan da suka ci suwa dayan kuma yana cewa Allahumma aati munfiqan khalafan ya Allah duk wanda ke tsuki aljihu ne shi rike kuɗi ne shi koye sai ba kowa ya Allah kai sanadiyar halakar dukiyar nan tashi addu'ar da waɗannan mala'iku biyu da wacce addu'a daga cikin addu'o'in da suke so na ce zaɓa babu shakka kowa na son duk abin da ya bayar Allah bayar mai ba kuma abin da ya bai to saboda menene baki ba su wa in kin san Allah zai bai san miki makwafi sannan ya gamka miki lada kuma har zuwa lada 700 har fiye da haka nan amma sai mu kama mu tsufi ga marayun cikin gidanmu mu kyale marayun nan babu abinci babu tuhahi ga sunan babu takalmin sawa babu dan kwali babu gele, ga sunan yashe wulakance kuma muna da abin kama musu me za mu ce ma Allah shi ne kawo dukiya ya mu jarabawa ce idan kika ciyar da dukiya ki shiga cikin waɗannan shi jarabawa ba ki ciyar ba to ba ki ci wannan da Allah azami to saboda haka wajibin mu ne mu tashi tsayi annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar alkiyama ya ce humul akhumul akhsaru sune masu hasara sune masu hasara sune masu hasara abu zar da ya ce annabi su wane ne na ji kace su ne masu hasara ya ce masu yawan dukiya ranar alkiyama suwa masu hasara illa man qala haka za wa haka za wa haka za wa haka za sai wanda ya bai an taso ma da gaba ka ba ka bai da baya ka ba ka bai har dama ka ba ka bai hauni ka ba ka bayar to ranar alkiyama ba ka cikin masu hasara amma matukakin kulle ki sa cikin kwagiri ko cikin kwagirin masu yan sa cikin leda ko cikin leda ma sai an ɗaɗɗauko can ƙarƙashin akwati ko tura can ƙarƙashin akwati ko ce da ke ajiye wata ranki tobi na sai ke ta bibiniya ina na ma na ajiye kuɗin gawai da da bane wanda ba shi ya ajiye ba iyaye mu bar ruwa inda ba don ciyarwa saboda Allah ba da muna samun gidan ga ce mu zauna cikin irin gidan ga muna karatu in ba don ciyarwa don Allah ba yanzu a ce mutum ya ɗibi gidan gai ce ya ɗiba da cikin dukiya ce ya ba don Allah a yi karatu cikin gidan ga babban kokari ne Allah ya tashi jarabawa cikin dukiya ce shi ma ce to ya Allah zan yi kokarin cin wannan jarabawa saboda haka wanda gida da kan bani daman gina wani wanda ya hishi to na ba shi saboda Allah ai karatu ce. me ki ba su ba ita ga kina bayar don Allah ki ga irin yadda Allah zai lullunka miki ɗan ba ce zuwa don Allah ba ga kayan sauki don muna magana kowa duk kowa da wanda a cikin gida da wanda a kuriya da wanda a waje da wanda ina duk kowa ana jin karatu ga da muke yi ba don ciyarwa don Allah ba ina za mu samu abin da za mu isa ta karatu ga karatu na na ɗauka kamar aika ma duniya ba don ciyarwa saboda Allah ba yaya za a yi aika ma duniya karatun da muke nan cikin sokoto ko nan cikin garin sokoto da ana jin karatun ga amma saboda ciyarwa don Allah sai a ɗauki wannan karatu a ji a sa cikin talabijin a ji a sa cikin gidan reto Wannan ke can cikin kurkumin daji da ya buɗe reto sai ji ga karatu daram kamar tare da shi ake yi duk wanda ya bada gudunmuwa duk inda aka ji karatun nan sai a rubuta mai lada saboda haka iyaye mata kan ku yi rowa iyaye mata kan ku yi rowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a faɗa mu ku ne mafi yawan mutane wuta mata fi yawa cikin wuta saboda haka ku fanci ku daga wajen jahannama bayan annabi ya gama sallar idi sai da ya tattaka ya zo inda mata suka yi sahu ya yi musu wa'azi ya musu to ku ji tsoron Allah ku fanshi ku daga wuta kuwa mafi yawan mutane wuta Da nan hilin idin nan bilal sai da ya tara riga wanda ta ɗebo sarƙar wuyar zinari ta jefa wanda ta ɗebo rabin nan gwal ta jefa wanda ta ɗebo kandu ta jefa wanda ta ɗebo ‘yan kunni ta jefa ta jefa shi kanta daga wutar jihar kanu ko wata akan wanda kika ji da ita ba su taba dauka kika ba don Allah ba kuma ga mabukata nan ke san da kuma kina da wa ba ki da ba Allah ya baki sati goma ko fiye da haka nan ko sati guda aki ya dauka ki ba wata wanda kika san cewa ba ta da ma tuwahin da za ta sa sallah sai kin shi goma to fitina ke jarabawa ce Allah ke jaraba ku masu hannu da shuni ya gani yaya za ku yi yadda ya taba ku kuma kuna batuwa ko ku a'a rowa za ku yi mai in ke rowa ba Allah ki wa rowa ba kan ki kiwa wa rowa da kin zo alkiyama duk ki ga irin sakamakon da aka ba waɗanda suka bai don Allah nan ne ba abinda sura take karantarwa take ce hannunku ki ji yatsa sai daga ke ba dukiya nan duniya ran da za a kake kabarin abin sai ki duk da waɗannan tuwashi wanda ki kimshe cikin akwati wallahi ba da su za miki da kawani ba kawai guda da ciki ba miki da kawani ne su warin lailai za a sau warin lailai wanda da in kina duniya in ana baki nawa baki darman wani tsailai to wani lailai za a so a yi miki da kamani a dauka kuna gani dai ana wucewa zuwa makabarta da an ce kuma ba a dawowa da ke shi ke da an fafi can a dole kasa ta a za a gikin shi a kawo haki a rufe shi ke nan an fashe ki su koma kasa tsuntsaye tsutsa su za su ta harkar su kayan daɗin nan da kike ta ci tsutsa su ce madalla yau muku mu samu harka ba ke da cin kaji ba ko kuwa da farfesu langabu da na, to ce ko ke zan langabu ba tsutsa ba abin da yi bari duniya an rabe an ba wasu ko ba ke za a kai wa ladan ba ba a kai miki lada in an raba gado a ce don wacce ta bar dukiyar nan saboda haka duk wanda aka ba wani abu a kai mata lada ko kin ba a kai miki in kina sadaka da abinki tun nan duniya ke sadaka tun kina lahiya wallahi ke sadaka yan taro da zitin gada kuke bayarwa nan makaranta in ji alkiyama sai ku yi mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk da tsagin dabino fara dabino guda mutum ya ɗauka ya ba wa sadaka kuma wannan fara dabino na halal ne to Allah zai sa hannu ne na da shi amsa in ya amsa zai je ya tare nun wannan fara dabino nan guda ya ta girma ya ta girma ya ta girma ya ta girma rana alkiyama ko da kika zo da shi awamu ban dutse ta ce wacce ga sadakar ladar da ki rana kaza a makarantar sahaba da ya zo tafsiri neran nan guda da kifai to ga ladar ki sai sai ya Allah kakkar min izgiri Allah ya yi wa ranar izgiri ta saboda ka ladan sadakar kenan sannan sai ki sa can yatsa a kawaki ah, kira ki ce mai ai da na sani kullum da na je sai na ba da sadaka ko in ka haka nan amma lokacin da zai wuce abinda wannan sura ke karantarwa ke na al-tadawu saboda ga alkhairin da muke da kamuwa Allah ruwa kamuwa sanin ruwa in kina da abin basuwa a cikin wannan azumin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muku man fassara iman. falahu da eh, lahu mithlu ajr sa'imi duk wanda ya ci yadda mai azumi abinci to ladan da aka ba mai azumin nan shi ma da ya bashi abinci an bashi wannan ladan غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا bai rage komai daga cikin ladan mai azumi ba raba ladan azumin za a ba mai azumi rabi a ba wanda ya bashi abinci rabi ba a'a kowa wanda ya azumi yana da cikakken lada wanda ya ba mai azumi abinci yana da cikakken ladan azumin nan an kanki za ki ma ruwa to yi wa kanki ruwa Ina ma amwalakum wa auladukum fitna Allah ce wallahu indahu ajrun azim ƴaƴan ku fitina ce gare ku ku ta hana ku wani aiki alkhairin lokata shi saboda wanki tsiyarki ba ke ki ɗaki ko nera guda ki ba su wa makaranta don Allah ko ki zuzu ki kai kwanani ki kai don wanki tsiyarki kenan tsiyarki ta zama fitina ta hana ki aiki Allah ba ki ya ciyar da bayan Allah don za ki wanke tsiyarki ki ciyar da bayan Allah ki ga irin alkhairin da Allah zai koro miki haka nan ɗiyanku su zo su azuwa muku kafa su hana ku aikin alkhairi su zo su ta aikin shari kuna zuwa kuna ta belo su wurin 'yan sanda kuna halakar da dukiyoyinku a can amma wani aiki alkhairi sai za ya hana aiwa da an kusan wanke shi gida haka gina mai saboda haka aiki alkhairi ko guda ba a yi saboda ana gina mai gida wallahu indahu ajrun azim to kuma Allah subhanahu wataala da dukiyar nan da yayan nan a wurin Allah ajrun azim akwai lada mai girma ga wanda duk ya bi dokokin da aka shata ma mai dukiya ranar alkiyama to zai samu alkhairi mai yawa alkhairi mai yawa tun nan duniya ne har alkiyama wanda ya ciyar da dukiya ta fi sabilin zahi to Allah subhanahu wataala zai biya mai bukatoci ne nan duniya a lahira kuma ga aljanna na jira haka nan su kuma yaya Nan tarbiyyar tarbiyyantar da su tarbiyya ta gari a nan duniya tun nan duniyar za a fara cin moriyarsu su za a zamo yaya na gari kina zaunanki su je su farauto su kawo miki a ce wacce ta kawo eh, mijin wacce ya kawo mijin wacce shi ma ya kawo sukan azumi mijin wacce ya kawo madara azumi mijin wacce shi ma ya kawo ya ce to ga kafa rago da tukunna wacce shi kuwa shi ko wani shi ko ga abin da ya kawo suna nan zaunin saboda mai don kuwa ku tarbiyya tarbiyya ta gari saboda haka Allah ya hore musu maza aure na gari wannan su kuma maza Allah ya musu buɗi daban-daban saboda haka sai kuka huta a nan duniya sai da balle kan je lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mata Ibn adam in qata amalu ila min salasa mutum ya riga ya mutu duk alkhairi ne gaba da sun tsaya cik da abubuwa guda uku sadaqatun jariya ilmin yuntafa'u bihi walad salih yad'u lahu sadaqa ce jariya wanda lada ke gudana ibada ce gina makaranta ke sa an tona rijiya ke sa an shuka itace ana cin ya itace ana shan inuwa kina lahira ana rubuta miki lada ke karantar da ilimi mai amfani ana aiki da ilimin nan kina lahira ana rubuta miki lada keɓaɓɓiya nagari waɗanda suna gidajen mazajensu suna aure da eh, eh, matansu ana miki addu'o'i kullum Allah gafarta mu wace Allah ka gafarta mu wace Allah kai ana rubuta miki lada kina cin alkiyama idan ƴaƴan nan ba su zama nagari ba yaya za ki ki samu wannan saboda haka a gehe guda fitina a gehe guda kuma lada mai yawa saboda ka ya danganta da yadda muka tarbiyyar da ƴaƴanmu ki barbar yayin ki na bin duniya ita ai eh, abin da ne kowa lokaci gare ai abin da ne kurciya saboda haka a dai kyale su ai da wannan lokaci ya wuce shikenan shikenan ta lalace tana abin matashiyar matashiyarta ke ba haka nan aka kyale ki ba kakki kyale ki haka nan ta lalace gaban sa wallahu indahu ajrun azim wannan zamu da aya mai kamara yana ta ɗaga mana hannu yana ɗaga mana hannu mu ba tambaya ko ɗaya ko biyu da za mu yi amsawa saboda juma'a abin da karanta daidai allah ba mu lada da ke ciki kuskuren da ya faru kuma allah subhanahu wa ta'ala ya fi mini ya yaye wannan kuskuren cikin zukatan masu saurare wasu ba da kaza mu bi hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillah da haka tafsirin namu ne wai zo kashe Allah ya saka malam da mafifici alkhairi da masu sauraro baki daya tambaya ta farko da za mu fara da ita a yau ta ce mala ita matar aure ce tana son zuwa makaranta da wayan tafsir amma mijinta baya bari sai bana ainihin ya yi tafiya ce ta ci gaba da zuwa makaranta kuma tana zuwa wurin tafsir malam ko tana da nabi zuwa wurin karatu yana da bambanci akwai wurin karatu da ake zuwa bidan farlo aini yadda za a iya tsarki yadda za a iya sallah yadda za a iya ibada yadda za a san sarkin haila da na da makamantarsu idan irin wannan neman ilimin ne ake zuwa yadda ta ke zuwa makarantun ne islamiyya suna karatu to wannan komiji ya hana kika sai ba ki da laifi idan shi ba karantar da ke yake yi ba bai ɗauko miki malami ne karantar da ke ba to idan kika tafi waɗannan makarantun na neman ilimin farlo aini to ba ki da laifi daidai amma irin wannan makarantu na wa'azi da muke yi idan mijinki ya ce a'a bai yadda ba to ki zauna gida in aka ka kai karatu waɗanda suka yi kodin karatun ki samu waɗanda suka yi kodin sai su kai miki gida ki saurara wannan shi ne daidai idan mijinki ya hana ki zuwa wurin tafsiri to ki daina zuwa wurin tafsiri in mijinki ya dawo ba takaddama ta fita tsakaninku ya ta cuta miki lokacin nan ba damunan sai wannan abin ya faru tukunna a kwaso a kawarin mallan ga abin da aka yi ga abin da aka saboda aka tun farko shari'a ta bambanta neman ilimin farko aini daban zuwa wurin wa'azi daban irin wanga da muke wa'azoji ne muke yi ba neman ilimin farko aini ba saboda haka ki zauna gidan mijinki in kai rikodin a kai miki kisa ki saura. Allah ka mu dace da alfahim to sai tambaya ta karshe da ramu rufe a yau saboda lokaci ta ce malam mahaifiyarta ta kasance tana yawan yi mata goyon aure kuma tana yawan yi mata mugun furci idan ta yi mata laifi tana korarta amma ‘ya'yanta mata ba ta yi masu haka dama mahaifinsu ya rasu kuma ko abinci ta ba ta sai ta yi mata goyi ya yi kamata ta yi mahaifiyarta ta ce ba Mahaifiyarta yau ya ce wa yadda ta haifa ko mugu hurci dan ya kasance ita tsiyan nan ita ta fara cuta wa mahaifiyarta don mata sun yi son ‘ya'ya bisa da maza sun yi tausayin tsiyansu fiye da yadda maza ke tausayin tsiyansu bai yiwuwa ko wanda ta eh, ɗauki cikin wata tara akalla sai na da ta haife ki ta raine ki har kika girma a ce ita za ta miki mugun kurci ba ba gaskiya ba ne sai dan ya kasance ba mahaifiya ba ya kasance abokiyar zama mahaifiya ce wasu nan ce sun haka nan babu mamaki ko da laifi ko babu laifi amma duk yadda na lamari iya kasance matan uba abin girmamawa ce yadda kike girmama mahaifinki to ita ma mata ce dole ne ki girmama ta haka ne ki ba ta hankokinta ki gani ita za ta hada miki nata in tana cuta miki tabbatar cuta wanda take miki saboda mahaifinki ta kyauta ta kyautata mata ga abin da zai biyo baya yawanci muka ci tsakaninmu idan mu wacce na musguna mini ni ma zai ta musguna mata ta mata abin da ba daidai ba to mun zuwa guda ba ta abu kamar da hausa lokaci sannan tun wanda ke cuta mai kina kyautata mata to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a faɗi muna kamar kina kwankwada mata ruwan abin nan eh, narkakken azurfa ne tana sha wata wata rana Allah sai an so miki hakki wanda ke tauye ma haƙƙi ba ce kai ma ka tauye mai haƙƙi ba a shi haƙƙi ne Ya yaso shi gaba da tauye ma naka Allah shi ne mai amso maka haƙƙin kaɗa gare shi kuma da aka shawarar da ba wannan matar shi ne ta kyauta ta mu'amala ta tsakaninta da wanda take tambaya a kai 'yan mahaifiya ce in kuma matan uba ce duk nau'in kyautatawa da ta fanyi sai sai mata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 Allah ka yafe mana Allah ka karɓo mana duk ibadojin da muke cikin wannan wata da muka yi da aka hito da za mu yi nan gaba iya Allah Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka ƴan kasuwa Allah ka musu buɗi maza da mata wanda ke kasuwanci Allah ka musu buɗi wanda ke kasuwanci a cikin gidaje Allah ka musu buɗi wanda ke yi a garakinsu Allah ka musu buɗi waɗanda ke yi a kasuwan ne Allah ka musu buɗi Allah kaɗe musu hasara ya rabbal alamin Allah kaɗe musu hasara ya rabbal alamin ya Allah subhanahu wata'ala ka yalwata ma al'ummar musulmi duk inda suke ya rabbal alamin Allah ka yalwata ma al'ummar musulmi ka hidda su a cikin kunci ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin anan ya hakuri malam ya fita don Allah